kuci ku da babur kana kokarin dora shi akai ba fa mutum bane garzali atisaye nake yi yanda zan samu in naje na yi buɗe da makanike na sai ne masa duka yau wannan babur din jiya fa ka karbo shi daga gurin makanike to ba shi ne nake gaya maka ba jiya jiya na karbo mashin din daga gurin gyara bai kawo ni gida ba kuma yanzu gashi ya gaza kai ni kasuwa shi yasa nake so yanzu ka taya ni mu na daga mu in dauki mashin din nan ka mayar masa da shi ina dire shi shi kuma ma dukan tsiya ai duk ka ne ai da zai zama laifina saboda makanike ka baya amfani da kayan gyaran mashin na martaba motorcycle spare part Nigeria Limited martaba motorcycle spare part Nigeria Limited sun tanadi kayan gyaran mashin mafiya inganci kaca sprocket blow inji da dukkanin kayan mashin sababi kuma original don ƙarin bayani a neme mu a babban ofishinmu da ke kasuwar kofar ruwa shagon Umar Awala Ali mai lamba 278 ko kuwa lamba 279 Ibo Line ko shagon Alhaji Nazifi Idris ko a lambobin waya sifili tara sifili uku ɗaya tara uku uku sifili biyar sifili ko kuma sifili takwas sifili shida sifili uku takwas uku tara takwas takwas. Martaba Motorcycle Spire Part Nigeria Limited sayan nagari mai da kuɗi gida. Wa alaikum salam.

inda suke ba labari ita matata ta yi iya kokarin ta masu dan daga kafa ko yaya inda na zo ne magana da su amma suka ce su kawai su riga sun kai ga gaci suka tashi to shine abin ya dan dame ta saboda ta dan yi maganganu da su amma yanzu sun ba ta yan magunguna ta sha an ba ta yan shawarwari insha Allah eh, sun ce za mu saki koma kamar nan dai da sati biyu haka idan kuma ya dan kankama da agayen jikin nata amma alhamdulillah to Allah ya kara afuwa amin Allah ya kara afuwa amin masha Allah dama ai na ce ku dawo nan saboda ta gaya min abin da ya faru sai na ga to ai bai kamata a ce kai ka ɓoye ba da dai na san halinka shi sa na ce ka dawo ga ɗakuna nan birji ko ina duk inda za ka zauna gashi nan ni tunda ina nan to kaga shi kenan babu matsala ai eh amma alhaji ni dama yanzu dama ta da nake da tayi zan dan nuna wani gidan haka wanda bai kai wancan din ba da za mu je mu biya mu ci gaba da rayuwa cikin sha Allah. Ayar, na san halinka. Ba dai ka so ni na fi kowa ma sanin halinka. Kai yanzu dai na fahimci cewar kawai kana ganin kamar ya kamata a ce haya kake To ba matsala ka ɗauka a ka hayan kake yi. Tunda yanzu alhamdulillahi ka kai matakin da albashinka ya yi kauri. Don haka zan yi tunanin abin da za a ɗan dinga cira ya zama ji hayar kake biya. To Allah ya saka da alkhairi. Allah ƙara arziki na gode ƙwarai yanzu sai in kira ummi sai ta je ta kai ka kamfani ko a ba kuma dama da yake mashin dina ma a kamfanin na bashi yanzu kawai da na hawa caba sai a mai da ni kawai da na sai dauka an da gida a haba ayan ka manta ne waye kai yanzu ai matsayinka da na da da yanzu ba ɗaya bane ba yanzu fa kai manaja ne kai dan haka bai kamata a ce kana yawo akan irin wayannan abubuwan ba ai sai a samu matsala bari zan kira ta ta kai ka kuma kaga alhamdulillahi da na ganka cikin wannan shigar na ji daɗi tunda na san irin kayan da kake sawa da yanzu ka kai wani mataki da bai kamata ka dinga sa su ba shi yasa na fara ɗebo nawa na baka domin ka sa su alhamdulillah gashi ma na ga awon mu ɗaya to kaga yanzu sai ka dinga ɗinkawa kana saka su tunda an ce in kiɗa ya canja rawa ma sai ta canja Allah ya taimaka Allah ya taimaka Allah ya kamata ta yi magana ta shi shi ke ala saka ya koma ala ce ala ce ja musu lawa ai jiki ya yi kyau Cikin da gaskiya ta samu sauki yanzu alhamdulillah jiki ya yi kyau wallahi kuwa mun san me ba ciwon ta bane kwata kwata ba ta wannan ciwon wancan marasa mutunci ne suka sa mata wai kawai suka ce mana wai mu mu tashi sai dai mu bar gida shi ne da yake jiki da faɗi sallah gogon mu garau take Allah dai ya kyauta wani hannun ga Allah bai wani ka nufi gidan nan ga ɗauki can ga wani nan ga wasu ga wasu asab har da falallaka <laughs> kare kina da abin dariya na suke ba nan ba kin ga dai gidan nan kamar gidan ku ne duk wani abu da kuke bukata ba matsala za ku samu kar ki zo kina wani yin ɗari-ɗari ki ɗauke shi tankar gidan ku ne kuma kin san wani abu zura kin ga yadda koko take son ki sosai dan Allah ki ya ki kula da ita ba kuma su mata bane suke samun sarkai irin wayannan ba a a a ni kar ma ki gaya min ma wannan ni ba ruwan ta kace gaya min ke gugu mama ta ce ki kin san san da gugu take min gugu tana so na Allah fiye da ayar ai ko hararin gogo kai Allah ya inda ƙarfi na ƙara to yayi kyau ka ake so ni yanzu zan fita Idan kuna buƙatar wani abun yi sai ki kira ni. Gaskiya na ji daɗi sosai matuƙa da gaskiya abin da yawa. Na samu nutsuwa da kwanciyar hankali. Ha ba dai, me yasa kake faɗa? Shi ka ce ba zan waje ba? Ka daina irin wannan magana. Bari in je in gogo kafin ta. A'a, gogo ta samu bacci. Ta samu ta yi bacci kaga yanzu in ka je ka tashe ta kuma sai ya zama wani abu. Yanzu tafiya za mu yi sai mai da kai ofis. Tunda kaga dama ɗauko ka ne baka kammala abin da kake yi ba. Gaskiya. Hey. Eh, Mm, tsananin so da kewa matata tsananin so ke kewa matata a so ake so a so da soyayya dan tsananin so da kewa matata aso aso ne aso ne soyayya mu so juna mu damke soyayya na soki sosai aso ne soyayya ki so ne sosai damke soyayya shi ne silar so a so na soyayya sigar silar so shigarsa soyayya ai tsananin so na ke a so ta miji sai a ke soyayya ai tsananin so cika a soyayya ki so ne sosai mu dinga so na san kina so na so na soyayya ma ina san ki so na soyayya wai me ke faruwa ne a har tambaya ta ma kake ka duba ka ga yadda ka bar ni mujigu mujigu wujiga wujiga da ni fi sabillahi ina dan uwanka kai bi ba ka sharshar da kai kaga magana ta gaskiya laifin ka ne ba yanda ban yi da kai ba ka rungumi sana'ar mu ta gado kaga da Allah kar ka gaya mun ba sukari kai kana so ka ce da ni kai noman kake yi kwarai kuwa domin a wannan zamanin babu abin da ifi dacewa da ɗan Najeriya sama da harkar noma domin noman yanzu ba irin na baya bane ya canja salo. Shakka babu kamfanin MJD Global Concept Limited ya tanadar wa manoma injinan aikin gona tun daga noma har zubawa a buhu. Muna da injinan haro manya da ƙanana daidai aljihu ba sai kun duka ba kuma akwai injin yin shuka tarakta manya da ƙanana injinan saka taki da na ban ruwa muna da tresha don cire muku shinkafa alkama gero gyada masara da dawa kai abin dai sai kun zo kamfanin MJD Global Concept Limited bugu da ƙari kamfanin na bayar da horo ga manoma domin samun sabbin dabarun noma al'umma na zamani a sauƙaƙe muna da a Kano Katsina Kaduna Jigawa Sokoto Zamfara Kebbi Abuja arewaci da kudancin Najeriya za ku iya tuntuɓar mu a lamba 199 Hakimi Street a jihar Jigawa ko a lamba 42 Zaria Road Ibawa Kwatas daura da gidan Fet a jihar Kano ko a lamba 4 Waterbird Road Dutsen ma a jihar Katsina ko ku kai tsaye ku tuntuɓi lambobin wayar mu 0706715845 0803 biyar ɗaya biyu shida ɗaya ɗaya mjd global concept Private Limited. Assalamu alaikum. Mai magana Alhaji Jallo. Kaga dan uwa a koma gona kawai don noma shine tushen arziki. To, alhamdulillah, Allah na gode ma. Yanzu dai jikina gaba ɗaya ba inda yake min ciwo. Na samu lafiya, kamar ma ga ciwon nan ba. Kai da magogo lafiyar da balau. Ba ba ciwo kike yi ba. Wanda wannan ibtila'in da ta faɗa mana ai kina nan garo garo a abinki. da ba dun ba dun ba ko Inki Allah Allah ya ƙara gogo. Gidanku ya ƙara ciwon koko me? A'a gogo ba haka nake nufi ba. Eh. Yanzu ba da kika fadi ba mai muka samu wannan gidan to in kika sake faduwa wa ya san me za mu samu. <laughs> Ka Zuhura yaushe zaki hankali saboda Allah da Annabi. An ce fa ya kulkaira kaira idan ba za ka faɗi fa alkhairi ba kai shiru. To ni da yanzu abin da nake so da ke dan Allah dan Annabi. Dan haka ka ringa yi wa mutum kyakkyawan zato yarinya nan yarinya arziki ce ba ta da laifi yanzu sanadin ta kalli ka ta fara gidan da muka shigo gidan masu kuɗi irin wannan saboda Allah muna ciki a zaune dan Allah ki kwantar da hankalinki saboda Allah da Annabi da muna zargin yarinyar nan ashe yarinya yarinya arziki ce to dan Allah dan Annabi ke ma duk kwantar da hankalinki kin ji ko Gogo. Na'am. Gogo. Na'am. Ah, gogo. A'a. Sono nuna kira ki. Sau uku. Shi fa duniya a hankali ake bin shi ba gogo. Yanzu dan Allah dan Annabi Hausa fa cewa suka yi ba a shekarar ba a yabin dan kuturu sai ya kwana dubu da ya tsawon layi tukuna fa za ake yadda da shi. Dubu ɗaya hmm. sai ka ce aljani. Amma daga ganin yarinyar nan ta zo ta ba mu gida ake ce wani abu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam sanin da zuwa. Na'am. alhamdulillah jiki da ya kyau na ji sauki sosai walla kamar ma ban yi ciwo ba shi ne abun gobiya. na dawo na dawo ina ko komai fata na gari ne lamiri in dai ku yaɗi kaira idan ba za ka faɗi a kai ba ka ja ba ka kai shi to ai ni ma fata na gari ne ko haka ne a dinga ke ta mutu shigo? Na'am. Gaishe. Mun dan wace. munafuka ta shi ki bi shi ke wani leke da goho kina leken sa ta shi ki je ki juya mun miyo to je ki oh Allah ni iko ne aso Allah ba ni wannan ya wannan ya shi za ta nutsu ne ya kullun aikin zuwa dai ya gaba ibaya baya ya gaba ya baya Allah ya sauke bari mu tashi je juya ina da shirya haɗu. To, ummi dama abin da ya sa ni ce ki zo, mu yi magana ne. Tunda kin ga Allah ya sa ayan sun dawo gidan nan da shi da mahaifiyarsa da matarsa, to nake ganin kamata ya mu kuma canza gida, mu koma wancan gida, tashi daga nan. Saboda ina ganin yin hakan shi ne zai ba su dama su saki. su yi walwala yadda ya kamata matuƙar ina nan kin ga su suna nan ina ganin kamar za su takura gaskiya ni dai da da a'a gara mu zauna a nan waje ba kai ka ce duk a gidajen ka fi son wannan gidan ba dadi in kana ƙasa fa ka fi zama fa a gidan nan fa duk wuraren da kake zama bai fi kai wata ɗaya ba nan kuma za ka zo mu zauna mu daɗe a gidan nan kuma yanzu ka ce mu tashi gaskiya ni ba na so wallahi gara ma mu zauna kuma ni yanzu na riga da na saba da mutane in na zo ma na zauna ba tare da jama'a ba ba na ma jin daɗi. A to ai saboda ina ganin kima za ki fi samun sakewa tun da na san ki ba kya son hayaniya. Ko? Ah, da ke Birinta na hmm? su ayan na saba da su sosai dadi muka bar gidan nan. Gaskiya ba zan ji daɗi ba To. Ko mu zauna. <laughs> Lalle na yadda ummin ta ta canja. Sosai ba. Yanzu dai kina nufin dai ba za mu tashi ba kenan. Gaskiya dai. To, ya na iya da ke? <laughs> To yanzu dai yau za ki dafa mana. Me kake so dadi? Me zan dafa mana mare na Allah ce ta ba dadi yau dukan mu ne zan yi mana girki. Allah ko? To yanzu ni dai abin da nake so ki fara dafo min shayin goruba. Shan goruba? Ai. Shikenan kuma zan yi girki na musamman yau a gidan nan duk ni zan yi mana girki. Nye? saboda rana ce ta musamman a yau girki na musamman za a gidan nan da kai ne <laughs> to Allah ya sa mu dace ayo ai yanzu ba mai sauran yawa can nake burinki a duniya ki ganki a katon gida yau jibi gidan da muke ciki ga gida ga falo ga ɗaki irin wanda yake so ban ɗaki mai kyau ga abubuwa ki shiga nan ki fita can na farko kenan abu na biyu zura yanzu gashi an waye gari ina babban ofis ina da aiki mai albashi mai kauri wanda zura za ta ci abin da take so ta sha abin da take so ta sa abin da take so a jikinta ko ba haka ba kuma yau gashi dai kowa wanda ake ganin ma ba sa kusa da mu suna kusa da mu ba mu da barazanar haya balantana ki ce nan gaba za a zo a sake mana wani abubuwa na cin mutunci kin ga an riga an tsira sa ko baka ba to kuma me saurin damuwar ki yanzu ummi kuma to me na damuwa da ne muke kallanta a matsayin wadda take makiya kuma yanzu ta tabbata cewa babu kiyayyar tunda abin da ta yi ta riga ya ta tuba kuma wajibi ne idan mutum ya tuba ka yafe masa yanzu ga shi a sanadinta da muka samu abin da muka samu to me kuma na damuwa eh, eh, eh. tsananin so nake to me kike tsoro dan Allah mata mana tsananin so nake wa mata zuwa ho mata hmm. gaki ko kuma riki eh, ba ka gane ba ka gane ba in bin da wannan ya ruwanta lokacin da za ka fita ofis sai ce ita za ta kai ka za ta kai ka shiga gaba tana baya ko kuma tana gaba kana baya ba ku tafiya ya ruwanta ban da jijigi in ba wani abu a ranta ta daina yawo da kai mana ko kana gaba tana baya ko tana baya kana gaba aka fi kullum kuke yi ba ni kawai ni kawai ta bar min kai kawai da babu ruwan ka dinga tafiya a mashin ɗinka ni na so a barka da babur ɗinka wallahi ga dingawa babur ɗinka in da gaskiya ne ta mallaka maka motan mana to yanzu wai ni daga mace a nan kuma wani mata zan kalla ni da nake da yan zura ta me kike tunani ni fa da ke ka hate ni a haɗe muke mun riga ya mun manni kuma menene zuciyata a kulle take da mukulli kuma mukullin yana hannunki saboda haka kin ga ta yaya za a wata ta samu damar shiga ban biki buɗe mata ba a <laughs> ko wallahi mukullin ma yarwa zan je in yi me <laughs> za ka shayi na amma dai ba a saka ko ne kika saka ba Ka san na yi da ita tsananin so na kewa matata aso ake so aso da soyayya don tsananin so na kewa matata Saboda haka kin ga na fito in dan tattaka in nuna miki jikina yayi sauki. A ah, masha Allah wallahi jiki yayi wallahi jiki yayi lafiya na samu sauki to ni dai ba abin da zan ce muku sai Allah saka muku da alkhairi. Wannan hidima da kuke mana Allah ya biya ku. Haba gugu dan Allah dan Annabi. Wannan wannan godiyan haka ba wani abu bane ba gugu. Hasali ma na abun yi wa kai ne. Saboda kin ga kamfanin nan waya karfin kamfanin nan. ɗan nakin dai shine karfin kamfanin don haka ki daina wannan godiyan da yawa ɗan zubur zubur an tashi kwana lafiya ƙalau zuhura na sai yanzu aka fito kina can kina tare da mijinki sai yanzu kika fito rana har ta fara fitowa ta ni ni fa mijina tun da asusu ba ma ya fita na ji ko tashi ma a bacciya ya ke ba wallahi ya fita To, irin wannan sammakon haka? Gaskiya ne, yana dawa daga sallah asuba. Ai bai minti ashirin bai zo nan ya gaishe ni ya min sallama ya tafi kamfani. Kin san yanzu ba zai zauna ba. Ai shi kenan. Yanzu bari in je zan je gaishe da dadi. Ko Allah ya kara lafiya. To amin na gode. Zuwa sai an mutanen gidan ku ina magana ka mun tsoro ne wato in shiru to dan sun mana wannan abun ba nan Allah suka mana ba wallahi ko ko kike sake mana magana na gaya miki kenan ke wai wace iri ce ne ne zukura to sai hira eh? kike da ita sai hira kike da ita kike ce wannan to yanzu in ban hira da ita ba sai in daure mata fuska mutanen da suka yi mana wani alkhairi saboda Allah ko ki je mu tafi Thank you.